ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند حدود وجه ربيع الأول hijiran ma'aikin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka jami'u shaykh Talhat al-Salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin littafin sa mai girma idan ba a manta ba za mu tashi suratu tabaraka ko suratul mulki da izinin Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك wannan sura mai albarka a lissafin Al-Qur'ani ita ce sura ta sittin da bakwai tana da ayoyi talatin sannan sura ce da ta sauka a maka kusan malamai na tafsiri ko malaman al qur'an sun yi ittifaki akan cewa sura ce da ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga maka ya koma madina sannan idan aka kalli mawdu'in abin da take karantarwa taken abin da take karantarwa za a ga yana gaskata cewa sura ce makkiya ba sura ba ce madaniya domin daga cikin abubuwan da surorin maka suka ke fanta akwai bayanin tauhidi surorin maka babban maksudinsu shine tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala ɗayantakarsa a cikin rububiyyarsa da kuma cikin uluhiyarsa da kuma cikin sunayensa da siffofinsa maɗaukaka suratul mulk ita ma abin da take tabbatarwa kenan tana tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da tauhidi kiran mutane zuwa ga tauhidi kadaita Allah subhanahu wata'ala wannan sura tana da falaloli kuma waɗanda suka inganta alal aqalli akwai hadisai guda hudu waɗanda suka tabbata suke bayani a kan falalarta hadisi na farko shine hadisin da al-Imam Ahmad bin Hanbal ya waito shi a cikin musnadinsa riwayar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Hurairah sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace inna suratan fil qur'ani lallai wata sura a cikin alqur'ani qurani 30 ayatan ayoyin da 30 shafa'at li rajulin ta yi ma wani mutum ceto hatta gufira lahu har Allah madaukakin sarki ya gafarta mata suratu tabaraka suratul mulk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa tana ceton wanda yake karanta ta wannan hadisi ne hasan sannan falalarta ta sake tabbata a cikin hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu riwayar alimamu imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala a cikin sunan dinsa kuma malaman hadisi sun inganta wannan isnadi na wannan hadisi sayyiduna Anas yace suratun min al-Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata sura daga cikin al-Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan ayoyin ta guda talatin ne khasamat an sahibiha hatta adkhalathu jannata ta je tana tattaunawa tana kare shi a gaban ubangiji mai karanta ta tana kare shi a gaban ubangiji subhanahu wata'ala hatta adkhalat fil jannata haske da wannan sura ta shigar da shi aljanna saboda ka karanta suratul mulk yana zama dalilin shiga aljanna sannan hadisi na gaba da ke tabbatar da falalar wannan sura shine hadisin jabir radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ علف لام من تنزيل وتبارك الذي بيده من ذن الله صلى الله عليه وسلم تكن أدوى إن ديكي kafin yi bacci yana karanta suratul sajda alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin manzon sama yana karanta ta daga farkon ta karshen kafin ya kwanta bacci sannan kuma manzon Allah yana karanta suratul mulki kafin ya kwanta bacci wannan hadisin hadisi ne da yake duk da cewa mawqufi ne amma kuma ya hukuncin cewa tunda an ce manzalin sama ya kasance baya yin bacci sai ya karanta al-imam ya ruwaito shi da imam ahmad bin hanbal wannan a takaice kenan wasu daga cikin falaloli da suka tabbata ingantattu na wannan sura suratul mulk mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta ce tabarakallazi bi albarka ta tabbata ga Allah allazi bi yadihi mulku wanda mulki ke hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai malaman tafsiri suka ce lafazin tabaraka sun ba shi ma'anoni masu yawa wasu daga cikin magabata suka fassara suka ce tabaraka ai taqaddasa Allah madaukakin sarki ya tsarkaka suka ce tabaraka na nufin taqaddasa Allah madaukakin sarki ya tsarkaka wasu kuma suka ce tabaraka ai kasurat barakatu albarkatunsa sun yawaita albarkatun Allah sun yawaita Allah madaukakin sarki yana da albarkatai masu yawa to shine ma'anar tabaraka wasu kuma suka ce tabaraka bi ma'ana ta'ala Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka dukka dai waɗannan lafuzza ne da suke komawa zuwa ga yaban Allah da kuma girmama Allah subhanahu Allah madaukakin sarki ya buɗe wata sura a can saman alkur'ani ko tsakiyarsa da irin wannan lafazin ya ce ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil da nadira albarka ta tabbata ga Allah subhanahu wanda ya saukar da littafin da ke raba gaskiya da ƙarya kafirci da imani ya saukar ma bawansa liyakuna lil alamin nadira domin ya zama mai gargadi ga baki ɗaya ga halittu sannan akwai inda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su kansa da tabaraka ba a farkon sura ba a cikin alkur'ani mai girma kamar ita wannan surar Allah madaukakin sarki ya sake faɗin tabaraka a cikinta sannan a wasu wuraren Allah subhanahu wata'ala a wasu wurin ya ambaci wannan lafazi na tabaraka alladhi bi yadihi mulku wanda mulki ke hannunsa mulki na Allah subhanahu wata'ala ne mulki na Allah ne a wata ayar ya ambata mana ce kulillahumma malikal mulki tuktil mulka man tasha kace Allah madaukakin sarki kai ne mamallakin mulki tukti mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama ba wanda kake so ba man tasha nan mashi'a sai qadariyya kauniyya ba mashi'a ba ta shar'iyya diniyya ganin daman Allah ne in Allah ya ga dama sai ya ba mutum mulki ba matsayin Allah na san mutum bane yake ba shi mulki mulki in Allah ya danka maka ya baka ne dan ya jaraba ka ya gwada ka wa huwa ala kulli shay'in sannan Allah subhanahu wa mai iko ne akan komai komai Allah madaukakin sarki na da iko a kansa duk abin da kaga ya afku to Allah madaukakin sarki ne ya ga damar ya afku a cikin ikon sa ne ya afku ko wannan abin na alkhairi ne kai a wajenka ko na sharri ne a wajenka ya gudana ne da ganin daman Allah da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin ya afku haka Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan surar da yaban kanta da mai da mulki zuwa gare shi shi yasa aka kira surar da suratul mulki daga nan ta samo sunanta Allah madaukakin sarki ya ce الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت شيني وند يحل الجمتوة wal hayata da rayuwa liyabluwakum dan ya gwada ku ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyautata aiki a cikin ku wa huwa al-aziz kuma shine mabuwayi al-ghafur kuma mai yawan gafara Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da mana bayanin siffofinsa madaukaka masu daraja yace alladhi khalaqa al-mauta Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata da kuma rayuwa malaman tafsiri sun kasu gida-gida a game da wannan aya wasu suka ce almautu fi duniya wal hayatu fil akhirah Allah ya halicci mutuwa a duniya ya kuma halicci rayuwa a lahira kauli na farko kenan wasu kuma suka ce almautu wal hayatu kilahuma fi duniya dukkaninsu a duniya domin akwai rayuwa akwai mutuwa a duniya a duniya ake rayuwa kuma a duniya ake mutuwa wasu kuma suka ce almautu ana nufin ma qabla khalqi kafin halitta wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin uwayenku daga mahaifan iyayenku mata uwayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku da komai man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها suka ce ana nufin rayuwa kafin a halitte ka ana nufin kafin Allah madaukakin sarki ya halitte ka ai ba kada to almautu ana nufin hayati qabla alkhalqi rashin halittar da kake da ita rashin rayuwar da kake da shi kafin a ka suka ce shine almautu da ake nufi shi yasa aka gabatar da ita aka ce allazi khalaqa al-maut sai aka ce wal hayata al-maut ana nufin ai qabla al-khalqi ku matattu ne kafin Allah ya halicce ku sannan sai Allah madaukakin sarki ya halicce ku sai ya ba ku rayuwa wasu kuma suka ce allazi khalaqa al-mauta al-maut nan ana nufin al-kufr kafirci domin kafiri bai da rai Walhayata kuma ya halarci imani ya kaddara imani waɗannan malamai sun yi bayani na waɗannan tafsira a taƙaice zahirin aya na nuna mutuwa ne sananniyar abaci rayuwa ma sananniyar abaci ana nufin ma'anoninsu na asali Allah shi ne wanda ya halarci mutuwa kuma ya halarci rayuwa me yasa aka gabatar da mutuwa akan rayuwa an gabatar da mutuwa akan rayuwa domin ita mutane suke ki kuma ta fi tsoratar da mutane to sai Allah maka kuɗi suke ce Allah shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa wasu kuma suka ce a ai wawun aka yi amfani da ita wawun ba ta fa'idantar da wani ya gabaci wani malaman lugha suna cewa alwawu tufidu mujarrad daljami. wawun kawai tana nuna da wane da wane sun yi abu iri daya amma baya nuna ɗaya ya gabaci ɗaya sadaka rayuwa ne ita ce rayuwa mutuwa kuma ita ce mutuwa me yasa Allah ya halice su li yabluwakum dan ya gwada rayuwa gwaji ce idan Allah subhanahu wataala ya baka rayuwa gwada aiki li yanzura kaifa ta'malu dan ya ga ya za ku yi aiki Allah madaukakin sarki bai halarci mutum dan ya zo ya wasa ba shi yasa gabaki ɗaya rayuwar dan adam ibtila'i jarabawa ce gwadawa ake ka ɗauki kanka a duniya kamar ɗakin jarabawa ka shiga in ka tafi lahira to a nan ne za ka ga sakamakon abin da ka rubuta ko ka ci ko ka ci ba sannan idan ka ci me matsayin cin da kai ai matsayin cin ma hawa hawa ne akwai wanda zai ci A akwai wanda zai ci B akwai wanda zai ci C akwai wanda zai ci D dukkanin su sun ci jarabawa akwai wanda ma ba zai kai B ba E zai ci amma dukkanin su dai sun ci amma kowa ya san ba matsayinsa ne Allah madaukaki ya halicci rayuwa don ya gwada mutane sannan mutuwa ita ma gwaji ce Allah madaukaki ya halicce domin ya yana sa ku mutu don ya gwada ku wani ta kasance darasi a gare ka wane ya mutu wane ya mutu shi yasa mai hikima yake cewa fa idza hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam بأنك بعدها محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة كل إذا كأو تجاوى من أكيت مقبرتا فاعلم بأنك بعدها محمول وكسني كيما وترانا yadda ka ɗauki wannan gawar haka kai ma za a ɗauke ka yadda ka ɗau gawa ka kai ta wannan ya zama maka jarabawa ka fahimci cewa kai ma fa wata rana ana kirgawa أم المنية في البرية داري ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار Allah madaukakin sarki ya hukunta mutuwa akan halittu gidan duniya ba gidan tabbata ba ne tun mutum yana ba da labarin wani ya mutu wani ya mutu shi yake ma mutane sallah to shi ma har rana zai zama labarin da za a bada cewa shi ya mutu mutum ya riƙa kawo wannan kullum a rayuwarsa shi yasa manzo Allah sai ya ce aksiru min dhikri hadimin lazzatil mawdi kullum ku riƙa tina mai ruguza jin daɗi mai ruguza jin daɗin nan mutuwa ce ita ce wacce take sa a kuka yanzu ana dariya a cikin gida an jima sai ka ji an fashe da kuka shi yasa hariri a cikin mukamarsa ya kyautata siffanta duniya yace ya hatibat duniya ya khatibat duniya daniyati innaha ta'qur rada wa qararatu al-aqdari darun mata ma adhaqat fi yawmiha abqat gada tabban laha min dar yace ya kai mai neman duniya ido rufe ya kai mai neman duniya idan rufe wadda duniyan nan walakantacciya ce kaskantacciya ce kai ita fa duniyan nan ba ta wuce ƙasan takalmi ba kuma nan ne matabbatar kasanta duniya shi sa jarabawa ce gaba shi ɗaya a cikin daga wannan sai wannan in an wuce wannan jarabawar sai kuma waccan in an wuce waccan jarabawar sai waccan تبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيال ضد طباعها متطلب في الماء جدوى تنال cewa kana so kai duniya kullum ta zama maka daidai komai ya zama maka daidai ba jarabawa ba ciwo ba bakin ciki babu tashin hankali babu bacin rai to ju'ilat ala qadri ita duniya an halicce ta ne akan wahala da bacin rai da damuwa wa anta turidu haqaqwan min al-alami wal aqdari kai kuma wai kana son duniyar ta zama maka duniya ta zama maka kullum gare gare take fes kamar ruwan sha mai daɗi babu raɗaɗi babu tashin hankali a duniya ya ce matsayinka matsayinka shine mutumin da zai je kogi sai ya ce a cikin kogin nan so yake fito da wuta kogi zai je amma ko so yake fito da wuta a cikin wannan kogin tatallibun fil ma'i jadwata nari sai a cikin wuta a cikin kogi a cikin ruwa za ka fito da bakin wuta ba zai yi ba to haka duniya take idan mutumin da zai iya zuwa bakin kogi ya shiga cikin kogi ya ce ya fito da wuta in ya iya fitowa da wuta to kai ma za ka samu duniya a matsayin jin daɗi amma ga baki ɗaya ta ba jin daɗi abubuwan da kake lissafawa a matsayin abubuwan jin daɗi a duniya duk idan ka tsaya kai ka kalle su tas za ka ga babu jin daɗi a cikinsu Allah mara kuma ya lissafa abubuwan da mutane suke ɗauka a matsayin jin daɗi zugina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'ami wal harb dhalika mata'u al hayati ad-dunya daga ji akwai mata sai ka sha wahala sai ka ba da sadaki sai ka yi kaza sannan kuma a zo a yi auren kila sai ta gasa maka ma aya a hannu in kuma tana maka biyayya ka ce za ka sadu da ita in ka sadu da ita sai kai wankan dana ba sai na dariya ce sai ka sha wahala ko da daddare ne sai kai wanka ba za ka yi sallah ba sai kai wanka ina dariya ce in abinci ne ka tasa kake ji mai daɗi sai kuma ya maka yawa ka kumbura cikin kai kumbura sai kuma a koma ana zuwa wajen likita wai abinci ya ci ya mushi yawa yanzu ma in cikin ka bai kumbura ba akwai ciwon kiba da ake fama da shi a duniya ciwo ne yanzu da ya gagari likitoci samna, ciwo ne na kiba cholesterol shi nan sai likita ya ce maka to ka daina cin nama da ka daina cin jan nama ka daina cin kwai kakka sha manja duk mai mai daskarewa kakka sha da man shanu ba za ka sha ba wai kana da ciwon cholesterol to me daɗi a duniyar nan in ka ci daɗin da yawa kai kiba kila ma ciwon suga kuma ya kama ka me daɗi a ciki kana cin daɗin wai kuma sai ka rika motsa jiki wai daɗin ya rika gudana a jikinka in ba haka ba sai kiba ta maka yawa shi nan kuma sai siga ta shiga jikinka shi nan sai ya zama kuma ka rasa garkuwar jiki wacce za ta kare ka daga la daga cututtuka to ka ga li kum dan ya gwada gabaki ɗaya rayuwar nan wacce ce babu daɗi a cikinta gabaki ɗaya daɗinta shi ne mutum ya bi Allah shi ne shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala ya ce inna lanajidu anfusana fi halatin law alima biha abna'ul muluki lajadaduna anha walau bisayfi ce wallahi mu masu tsoron Allah ba alfakari yake yi ba yace mukan tsinci mukan tsinci kanmu a wani yanayi na jin daɗi da natsuwa ta sanadiyar biyayyar da muke ma Allah ta'ala ce wallahi da 'ya'yan sarakuna sun san irin wannan natsuwar da muke samu in mun bi Allah da an hawa walau bisayfi da sai sun yaƙe mu da wannan akan wannan su face ko da da makami ne ai shekul samun taimiyya yake cewa a wani kaulin shi inna jannati fi sadri ماذا يصنع yasna'u بي ni aljanna ta a zuciyata take me abokanan gaba na za su iya yi da ni wannan ita ce natsuwar da ake samu a duniya ita ce kawai za ta baka natsuwa biyayya da Allah shi yasa da Allah madaukakin sarki yake ban ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kai duk abubuwan da mutane suke nema wajen samu natsuwa duk babu natsuwa a cikin abin da ke bada natsuwa shine ambatan Allah biyayya ga Allah ambatan Allah yaban Allah yi Allah kirari roƙon Allah tsara dokokin Allah nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana biyayya ga abin da Allah ya bada umarni waɗannan su suke bada daɗi su suke bada natsuwa su suke bada kwanciyar hankali kishiyar su tashin hankali ne gabaki ɗaya jarabawa ce Allah madaukakin saki yace ita kanta jarabawa ana yi muku domin Allah ya san ayyukum ahsanu amala waye cikin ku yafi kyautata aiki babban malami kuma az-zahid mai gudun duniya al-imam al-fudayl ibn iyad alayhi rahmatullah yace ahsanu yace akhlasuhu wa aswabuhu aikin da ake nufi da ahsanu amala shine ah, ahsanu aswabuhu akhlafu akhlafuhu aswabuhu shi ana san aikin da Allah yake so shine akhlas aikin da kan yi shi dan Allah aswab aikin da yafi zama daidai sai yace li anna al-amala la yuqbalu inda Allah illa ma kana khalisan lillah ma كان صوابا Ma كان خالصا لله wanda kai dan Allah shine akhlas aikin da kai dan Allah to ba kuma wannan sharadin ba kawai saura sharadi na biyu an ya kuna aswaba ya fi kyau aikin da yake daidai aswaba aikin da yake daidai wal aswabu min al a'mali ma kana ala muwafaqati sunna aikin da ya dace da sunna shi yasa ka'ida ce a wurin malamai suke cewa la yakunu al amalu maqbulan inda Allah حتى تتوفر يتوفر فيه شرطان لا يكون العمل مقبولا عند الله حتى يتوفر فيه شرطان أي شيء بايا زما كربت أو الله سياتك شرط نازل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ين إخلاصي أيضا الله كي أيكي دل الله سنن والمتابعة لرسول الله sannan ka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi yadda annabi ya yi idan aka rasa sharaɗin nan sharɗan nan aka rasa su biyu to ba ka yi aiki ba idan aka samu sharaɗi ɗaya amma ba a samu sharaɗi ɗaya ba to ba ka yi aiki ba sai ka ce dan Allah nake amma kuma aikin ka na bid'a ne Allah ba ruwan shi da bid'a ka domin ka nuna baka san manzon Allah ba ka tsallake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikin ka idan kuma kai aiki na sunna amma kuma ba don Allah kai ba kai ne dan ka more kai ne dan ka ba wani haushi kai ne dan ka fanshi to shi ma kai aikin banza ba lada saboda kala budda an ya kuna, aswaba wa akhlasa akhlasa wa aswaba dole aikin kai zama tsantsan don Allah kai shi sannan kuma ya kasance kai tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aiki ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu to shine ake ce mishi ahsanu amala in ji babban malami al-imam al-fudayl ibn iyad alayhi rahmatullah to Allah yi haka ne domin ya guda so daga aikin da ake so shine ahsanul a'mal ba al hasan ake so ba ahsanul a'mal ahsanul a'mal aikin da ya fi kyau ba aiki mai kyau ba musulunci yana tarbiyyantar da mu ne mu zama aikin mu ya zama mafi kyau shi sa a hadisi sahihi manzon Allah sun yake cewa inna Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu Allah yana son ɗayan ku idan zai yi aiki ya kyautata aikin aikin ya fito mai kyau malamai suka ce wannan aikin kowane irin aiki ne duk aikin da za ka yi to ana son ya ya kasance aiki ne mutqani an ya kuna amalan mutqanan aiki ne da aka kyautata shi gangariya aiki ko aikin ibada ko aikin mu'amala duk abin da za ka yi ana son ya zama ka kyautata shi malamin makaranta ne sai za ka karantar da ɗaliban ka to ka shirya ka zo ka karantar da su koyarwa mai kyau kai ma'aikacin gwamnati ne ka aikata aiki mai kyau sana'arka da kake ka aikata aiki mai kyau ɗalibin ilimi ne kai kana karatu aikin ka ya zama mafi kyau karatunka da kake yi ya zama kana karatun karatunka ba sama sama ba abin da ake bukata ke kowane musulmi abin da ake bukata ya zama ke addinin musulunci shine addinin da ya karanta da wannan a komai ahsanu amala aikin da ya kowanne kyau kyakkyawan aiki duk abin da za ka yi ya zama ka kyauta shi da gaske kake yi ba wasa za ka yi ba idan ka san ba za ka yi ba to tun farko kada kai amma aikin da musulunci yake son kowanne ne yi shine al'amalul ahsanu ba al'amalu hasanu ba al’ahasan aikin da ya fi kyau akwai ahasan akwai hasan hasan mai kyau ahasan wanda ya fi kyau to wanda ya fi kyan ake son ka zama wannan dalilin ne sa Allah ya ke. mu kaga ashe mutum ya zo duniya ya rika wasa da duniya duk abin da zai ba zai tsaya daga da gaske ba bai san dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya halarci shi ba daga cikin abin da zai sa ka ka zama baka san abin da Allah madaukakin zaki ya halicce ka dan shi ba ya zama baka ta aiki alamar da za a gane kai baka fahimci manufar halittar ka ba to alama mafi girma ita ce a ganka baka ta aiki. duk abin da za ka yi ba za ka yi da kyau ba wa huwa al-aziz Allah madaukakin sarki mai ruwaya ne wannan lafazi na al-aziz mun sha fassara malamai suka ce an siffanta Allah da aziz yana ɗaukan ma'anoni guda uku ma'ana ta farko anna Allah subhanahu wa ta'ala la yusabu bi adan Allah ba wanda ya ke cutar da shi ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum duk wanda ya zalunci to kan shi ya mawa kan shi yake mawa ba zai cutar da Allah ba Allah ba za ka iya cutar da shi ba al'izza kenan ma'anar farko ta al'aziz sannan suka ce ma'anar al'aziz ta farko annallaha ghalibun ala khalqi Allah madaukakin sarki marin jayi ne a kan halittarsa Allah ya rinjaye halittarsa gabaki ɗaya sannan ma'ana ta uku annallaha qawiyyun Allah madaukakin sarki mai karfi ne ya rinjaye kuma yana da karfi to ya ka iya da shi ba sai dai ka ji shi ba kuma ka bi shi a matsayin ka yadda da haka al-ghafur sannan Allah madaukakin sarki mai yawan gafara shine za ka yi masa laifi da yamma da safa ka shimfirka ka ce ya Allah ka gafarta mu da Allah ya gafarta mana ka saba masa da safe yamma ta yi ka ce ya Allah ka gafarta mini kuma Allah ya gafarta maka manzo Allah sama a hadisi sahihi yace inna Allah yabsutu yadahu بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل Allah madaukakin sarki yana shimfiɗa hannunsa da yamma domin waɗanda suka yi sabo da safe su tuba sannan yana shimfiɗa hannunsa da safe domin waɗanda suka yi sabo da daddare su tuba Allah madaukakin sarki rahimun ghafurun shi yasa ake son ka yawaita istighfari aka tsara maka nau'i manzon Allah sama ya karantar da mu nau'ukan istighfari ka gama sallah kowace sallah daga cikin sallolin farilla za ka yi istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka yi ruku'u ana istighfari سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أتكين تهيا أنا استغفاري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم يوم استغفار dan adam kullum a cikin saban Allah yake kullum shi kullum yana bukatar kuma ya zama mai istighfar sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace a majalisi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi istighfari fiye da ɗaya in an zauna ko sai dai a ji Allah sallallahu yana cewa استغفر الله واتوب اليه astaghfirullah wa atubu ilayhi shine sai sai da Abdullah ibn Abbas yace yu'awwilu al-Qur'an yana fassara al-Qur'ani al-Qur'an ya umarce shi shi ba annabi bai da zunubi amma kuma yake to ina gani da kai sannan an sha ambatawa cewa ba ka bukatar wani ya zo ya baka istighfari bayan na annabi in ka karbi istigifarin wani kama annabi tawaye ka ce annabi bai iya ba wani ya zo ya baka nashi ya ce adadi ka za ka yi ka watsar masa da nata ka ɗau na manzon Allah ta salama na manzon sama shi ne daidai shi yake da tabbas shi ne gaskiya babu rudani a cikinsa amma duk wanda ba na annabi ta salama ba in ma ya zama daidai to bai kai na manzon Allah ta salama balle ba a da tabbas ɗin daidansa to me yasa za ka ansa na wani ka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shi kenan ka huta Allah mana kuma ke cigaba da yi mana bayanin kansa na الذي خلق سبع سماوات طباقا نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من كفور الله سبحانه وتعالى يتيجي بدا مونا بيان ربوبيته yace alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai sibaqan daya a saman daya ma tara ba za ka ga fi khalqir rahmani a cikin halittar Allah mai rahama min tafawutin wani gibi ba farji'il basara ka koma da idan ka sake gani Alkiramin tara min futur shin kaga wani gibi ko wata matsala a cikin halittar da Allah yayi a sama Allah madaukaki ce alladhi khalaqa sab'a samawati Allah nan da ake mana bayanin sa mu san shi shine wanda ya halitta sammai guda bakwai a ayar karshe a cikin suratu at-talaq ko Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أو غير وألا ملك ذكيا أما تشوى تمي بدا بطي من يبيان تشوى أن ساموني لك تشمع تشكيدي أتن القرآن يتوى أنت أنت ما تمي بطي أنا نكم ويسوني تواري بدا بطي لأكيد su Jupiter Suwaye, suwaye, suwaye, suwaye. su waye su waye wannan tafsiri ne da ili yana ɗaya daga cikin abinda malamai suke ce mishi kharaibut tafsir tafsirin ban mamaki abin da ya kamata a bada ai mamaki wanda ya an an kama shi kai baka jin kunya Allah kake fassara littafin Allah haka samawat ana nufin waɗannan sammai ga sunan manzon Allah su sama ya fassara su a hadisi ingantacce da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi kowace sama manzon Allah ta sama sai da yaje kuma yace duk wanda suka je sai sun nemi izini da suka zo sama ta daya fastaftaha jibril jibril ya nemi izini aka ce man yace jibril waye ai yace jibril ne aka tambaya aka ce wa man ma aka kai da wa kuka zo saboda tsawo muhammadun ce ni da muhammadin ce wa kad ursila ilayhi har lokacin aiko shi ya yi? ko wa qad ursila ilaihi an aika masa ne ya zo tare da kai ce wa qad ursila ilaihi, na'am an ce ne ya zo. yazo shikenan sai a buɗe sama ta daya su shiga su yi abin da suka Allah madaukaki suke kaddara musu haske da suka keta suka tafi sararin samaniya sama ta bakwai haka manzon sama ya lissafa su sama na saman daya wata saman tana san saman ta har guda bakwai haka Allah subhanahu wataala ya halicce su shine ma'anar tibaqat ɗaya a saman ɗaya ɗaya na bin ɗaya har sama hawa hawa har zuwa sama ta bakwai har mala'ika jibrilu alaihi salam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya tsayi da shi ya tsayi da shi mala'ika jibrilu malaika jibril ya ce ma manzon sama to nan ne mawkifi na na ƙarshe inda Allah ya umarce ni in tsaya kenan so da ka ci gaba da tafiya ka kai kadai wannan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai mai mai mai mai waka mai siffanta manzon sun yace yace waja'a makanan lam yakun fi wa qama maqaman lam yakun fihi mursal da sama ya tsaya a wata matsayin da ba wani ma'aiki ko ma'aikin mala'iku ko ma'aiki daga cikin mutane da ya saba tsayuwa a wannan matsayi Allah mana madaukaki ya keɓance manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam da wannan sifa ma tara fi khalqir rahmani ba za ka ga daga cikin su halittar Allah mai rahama ba nan Allah madaukakin sarki yi amfani da sunansa na Ar-Rahman قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى nan kun ga wannan na tabbatar da cewa wannan sura ce makkiya domin nan Allah madauki zaki yi amfani da Ar-Rahman domin ya tabbatar ma kafiran Makka cewa sunansa fa Ar-Rahman kafiran Makka sun san Allah sunansa Allah amma ba su san shi wai ar-rahman ba a cikin waƙoƙinsu za ka ji akwai Allah? suna faɗin allahu imrul qais yana cewa fa qultu yaminu allahi abghahu qa'idan walau qatta'u ra'si ladayki wa awqali halabtu laha billahi fil fata fajiri lana mu fama min hadithin wala sa'ali kaga ya fata sunan allah a ciki sannan wani mai hikima daga cikin su kafin zuwa musulunci na cewa laqad basmalat layla ghadata laqituha فيا حبذا حبذا هذا الحديث المبسمل قال بسملة بسم الله سنن الله سنسن سنن الله الله أما بسنن الرحمن با شيء يسا دا أقضو زائي سلو الحديبية أقربت بسم الله الرحمن الرحيم سكتي لا نعرفه رحمانا أبوك الرحمن zan san ya ce me kuke son a sa suka ce a sa bismika allahumma isa Allah ya ba mu labarin ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta ta'muruna wa zadahum nufura idan aka ce ku yi ma Allah mai rahama sujada sai ce wa man rahmanu ba wa man rahmanu ba wa man rahmanu ne kuma rahmanu ne ba waye ba ne wai ba su san Allah a matsayin ar-rahman ba shine Allah ya musu raddi yace ce ulidullaha aw ud'ur rahman ko ku roki Allah ko ku roki ar-rahman in ka zo addu'a kaga da maka kira Allah da suna Allah kaga da maka kira shi da ar-rahman ayyan ma da duk wanda kuka kira cikin biyin nan ai falahul asma'ul husna yana ma da wasu sunayen kyawawa mafi kyau bayan waɗannan biyu to shine nan Allah madaukaki yace ma tara fi khalqir rahman min tafawut ba za ka ga tafawuti wasu malamai sun ce tafawut ana nufin fifiko wasu kuma suka ce yibi wasu kuma suka ce dukkan wata matsala akwai kira'ar da take cewa ma tara fi khalqir rahman min tafawut kuma kira'a ce faqihiya daga cikin alqira'atu sab'u cikin kira'o'i guda bakwai da ake da su ingantattu wanda isnadin ya kai zuwa ga annabi sallama akwai karatun da suke kiranta ma tara rafi khalqir rahmani bit tafakkut tarji'i basara Allah subhanahu wata'ala ce ka sake kallo kai abokin magana kalli sama ka kalli sama hal tara min futur shin kaga wata kecewa ko wata matsala a sama yaushe ne ka taɓa jin an ce sama ta ce? ana neman a tara kuɗi domin a gyara ta yaushe ga ta na nan halku samawa samawati wal a akbar min halkin na ai halittar sammai da sai ta fi girma fiye da halittar mutane to yaushe ka taɓa jin an ce ga ta nan ba ta da matokara ba matokara Allah ya yi ta amma akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai kyakketa ta idan sama'u fatarat wa idan kawakib intafarat ranar tashin alkiyama ke ranar tashin alkiyama ke ne in sama ta kakkece to shi ke nan kiyama ta zo duniya ta tashi kenan amma a yanzu ka kalli sama kana ganin wata matsala a tare da ita ga sana duk halittun da Allah madaukakin sarki yi, wacce ce ka taɓa gani da matsala a cikin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala yi ai duk abin da ake yi yanzu na kwaikwaya an gaza a halicci abin da Allah bai halitta ba akwai abin da suke ce mashi tagwai tagwaita halitta halittin sa'a a duniya suna yin wannan yanzu ana yi a ci gaban likitancin duniya ya kai masu na wannan ko ci gaban biologiya a duniya suna yin zafi, amma da da salasalan halittar wasu yi da Allah ba su halittu na su sun kasa halittar maniyin kansu ba su iya yi ba sun kasa halittar ƙwayayen da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a cikin mahaifar mace wanda su ne Allah ke halittawa su zama mutum namiji ko mace ɗaya ko ‘yan tagwaye ko ‘yan uku ko ‘yan hudu ko fiye da haka ba su yi nasu ba kuma duk abin da bature yake kirkira a duniya yana cin gajiyar abin da Allah ya halitta duk takamar da bature yake da abubuwan da yake ƙaga a cikin halittar Allah madaukakin sarki yake ƙasar Allah yake amfani da ita ruwan Allah yake amfani da shi ya yi wuna shi in ya isa shi ne amma sai ka ji mutane kuma dole wa kwakwalwa sai a ce ai ba abin da bature bai yi ba sai dai rai bai komai ba kuwa yasa daga cikin matsalolin wayewar bature shi kullum alfaharin abubuwan da ya aiwatar a duniya na ziga shi ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala macin abin da ake kirkira na cigaban duniya ya ƙara musu imani su ƙara tabbatar ma da Allah maɗaukakin sarki matsayinsa sai kuma wannan yana sa su ya zuhu suna yin takama da cewa sun isa sun suka yi kaza shi ne kashe ganin Allah na nuna musu iska iska ce yadda suke fama da iska a ƙasarsu sai dai a ce nan da kilo ana jin iska za ta zo nan da kilo mita ɗari biyar ga ta nan tana zuwa kuma su zo an ba su kilomita ɗari biyar kilomita ɗari biyar fiye da kyabi ko sokoto a nan garin ba za su iya tare ta ba sai dai a ce an ma kasa jirgi ya kasa tashi an hana komai ɗalibai ma an rufe makaranta saboda wannan bala'in iska akwai shekarar da aka yi wani taro a china ana tunanin ya za a hana girgizar kasa a duniya a china suna mitin ana mitin wai za a hana girgizar kasa za a hana girgizar kasa suna cikin mitin kawai sai dai aka fara ganin an fara jujjuyawa shike ashe gizo kasa ce ta zo haɗin da suke mitin Allah mun kuma ke nuna musu ba isa ba daga kaɗan adam ba yi da wani abin da zai ma Allah illa ya ba Allah Allah ya gama masa komai Allah ne ya halicce shi ya ba shi ƙasa ya ba shi ruwa ya ba shi iska ya zaunar da shi a duniyan nan ya fifita shi akan tsawon halittu amma wannan ɗan adam ɗin ya fi kowa tsaurin ido أو من ألا مذوقك الزكي شيء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يكي سبا لدن أدم أو سبيت وتنسى يكي تشوى دواءك فيك وما تبصره وداءك منك وما وما تنظره وتزعم عنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ciwon ka na tare da kai maganin ka na tare da kai ya kai dan adam kana ganin ka dan tsiji alhali dukkan a duniyan nan da Allah ya yi ta ya yi ta ne dan kai dan kai aka yi sau da haka Allah mu madaukakin sarki ce mu sake kalla mu kai shin mun ga wata matsala mun ga wata kecewa kuma cewa kuma ruji'i al-basara sarratayn yanqalib ilayka al-basaru qati'an wa huwa hasir thumma ruji'i al-basara sannan ka sake mai da ganinka karratayn so biyu yanqalib ilayka al-basaru ganinka zai dawo maka khati'an a kaskance wa huwa hasir yana cikin damuwa yana da ya sani da ma bai yi wannan duban ba da tunanin ko zai ga matsala Allah mu da ke ba umarni ya ce ka duba duban farko kila idanka kila idanka na da dindimi ne to sannan ka sake goge idanka kai watai sannan ka sake kallo cikin halittun da Allah ya yi wallahi idan ka zai dawo maka yana kaskanci yana mai kaskanci yana da cikin damuwa yana cikin damuwa wa huwa hasib yana cikin damuwa to shine wannan nan nan nan jawo hankalin mu Allah subhanahu wata'ala yake ya kalla cikin halittun da Allah madaukakin sarki duka ba wai sama kawai ba kamata ya mutu a nan insha Allah sai karatu na gaba sai mu tashi aya ta biyar zai tana da alaƙa da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu ya shiryatar da mu ya tsare mu daga bijinin zamani ya sa albarka a cikin rayuwarmu Salamu alaikum malam tambaya ta ita ce malam mutum ne sabon aure sallar da zai yi da matarsa raka'a biyun nan sai an da ikama ko ba sai an tayar ba da fatan Allah kara ma malam lafiya nafila sai ai ba a tayar mata da ikama kun ji tambaye da ya yi to saboda haka ba sai ya tayar da ikama malam mutum ne janaba ta same shi da daddare shi mata sai da asuba ya dafa ruwa zai iya zai iya taɓa ruwan ya ji zafin shi kun ji tambayar Tun ne janaba yana da janaba sai ya dafa ruwa to yana so ya taɓa ruwan ya ji yana da zafi ko bai da zafi kai ya taɓa sai ya ɗan zuba ɗan kaɗan a hannun ya karkata eh, sai ya ji daidai zafi ma damar bai wanke hannunsa ba domin abinda manzalin da sama ya kasance ke in ya tashi daga bacci ko da ba zanaba yake da ita ba baya tsoma hannunsa a cikin ruwa sai ya wanke su sai ya wanke hannunsa su kusan ne yake sa hannunsa a cikin ruwa wannan ko da ba alwala mutum zai yi ba a sunna a tashi bacci cikin ladubban bacci idan mutum ya tashi bacci to kai ya je ya taba abu sai ya wanke hannunsa su uku manzan Allah sai ya fa inna ahadakum la yadri aina ta yadu domin ɗayan ku bai san a ina hannun ya kwana ba daga ana buƙatar daga cikin adabu istiqaz min an-nawm in mutum ya tashi daga bacci to ya wanke hannayensa kafin ya ci zai taba wani abu musamman ruwa kuma menene hukuncin wanda yana wankan wankan ruwan ya fallasa a bokiti wannan ya zaka ka hana ruwa ya fallasa a cikin bokiti ba ka da hanyar da za ka yi ta hana ruwa ya fallasa abokiji bai cutar da shi ba shi yasa ya halatta ma ka te wankan ba ta rage maka ruwa kai kuma ka zo ka yi amfani da shi ya halatta kai ma ka yi ka rage mata ta zo te ya halatta nana maimuna bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ba da labarin cewa takan yi wanka ta rage ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ruwan kuma ya zo ya amfani da shi hadisan da suka zo suke bayani akan cewa kada mutum ya amfani da ruwan da aka rage hadisai ne za'ifai ingantattun su ne waɗannan waɗanda suke halasta wani ya amfani da ruwa wankan janaba ya rage kuma wani shi ma ya zo ya wankan janaba wallahu a'lam kunna a takaice kenan na'am alaikum assalam Thank you. su su da bai rena mushi ba ba lafiya yake nema ba a cikin ilimin likitanci akwai abin da ake ci musu alhimya alhimya alhimya shine likita ya sa maka wasu dokoki ce kakkaci kaza kakkaci kaza kakkaci kaza akwai wani littafi da al-Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ya rubuta ya sa masa suna Adabu Tabib a wannan littafin nasa na Adabu Tabib ya kawo wani ɗalibinsa ne ya zama likitan sarki. sarkin lokacinsu ya ɗauke shi a matsayin likitan tarki kamar yanzu misali a ce likitan shugaban ƙasa to ne sai al'imamu imam Razi sai ya rubuta masa wannan littafin littafi ne mai mahimmanci eh, ya faɗa masa ya zai yi mu'amala da da sarkin eh, shi ne har yake ba da bayani cewa ya zama yana da takatsantsan a game da alhimiya abubuwan da zai ce "Tarki, kai ne so da ka hanya ce ta neman lafiya a ce maka ka ci abu kaza in kuma ka je ka ci gaba da ci kai ka ne bakai bakai bakanka bayan shi nama da kwai da waye dukkanin su an ci a ci amma suna da suna da tasiri kuma mummuna da suke suna da tasirin su mummuna kai gabaki dai a rayuwar dan adam ka'idar da za ka ɗauka akwai ka'ida ta rayuwa kuma ka'ida ce ta addini malamai suna cewa kullu ma tajawaza an haddi tahawwala ila ziddi duk abin da ka wuce gona da iri a cikin yansa to zai juye ya zama maka kishiyarsa in daɗi ne to zai zama maka rashin daɗi saboda ka wuce iyaka inda aka kai ka tsaya mun gane da to sai mutum ya taka tsantsan da irin waɗannan abu a rayuwa gaba ɗaya wannan ka'ida ce mai mahimmanci ba a san mujawazatul hajji kullu ma tajawaza an haddi to tahawwala ila zikki duk abin da ka wuce gona da iri wajen yin sa zai juye kuma ya zama maka kishiya kishiyar wannan abin da kake nema kana neman lafiya ko kana neman jikinka ya karu to kuma zai ka haifar ma da kanka ciwo mun gane ai yanzu misali sai ka zo sai ka zo kana jin kishi ruwan da ya kamata ka sha kila kofi daya kawai sai ka sha kofi biyar ka ga wani shi ke nan sai ya faɗi ko ba haka bane ka ga tahawwala ila zibti ruwa ya kashe shi ya fi kila sanadiyyar mutuwar ta ruwa ya sha da yawa ya mutu wal iyadu billah na'am wa alaikum salam نعم to ya jira shi shi mala'ika jibrilin a to ban karanta wani abu da aka ce ya jira shi ba amma dai ai a tsigar ai ana nuna zai jira shi ai ko ya ya gama abin da yake ya dawo domin shine dan rakiyarsa sannan maganar ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan hatta sahabban annabi sun yi sabani kai Gidula abdullahi na abbas radiyallahu ta'ala anhu yace annabi ya ga Allah nana Isha radiyallahu ta'ala anha ce bai ga Allah ba ta ce ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan sama ya ce walakin nuran ra'aitu ce ni dai na ga haske to kaga magana da na ishi ta kai amma dai hatta sahabban annabi sama sun yi sabani akan wannan matsala shi yasa malamai suna cewa wannan mas'ala ce aqdiyya amma mukhtalafin fiha mas'ala ce ta aqida amma an yi sabani akan ta so daga idan misali wajen tattaunawa ka ji wani ya ce manzalla ta sama ya ga Allah to ba abokin faɗan ka bane sahabbai ma sun yi sabani akan wannan mas'ala akwai wannan mas'alolin al-masail al-aqdiyyah al-mukhtalaf fiha mas'aloli ne na aqida amma an yi sabani akan akan su to su ma wani fanni ne na ilimi mutum ya san su mun fahimta sadaka rinjayayyar magana magana da tafi rinjaye ita ce manzon da sama bai ga Allah ba domin na shi ta ce ya ce haske ya gani Allahu a'lam mun gane ba yi da wani tasiri ko ka ce manzon sama ya ga Allah ko bai ga Allah ba ba zai kara maka komai ba a cikin addini baya cin abin da Allah zai tambaye ki ran lahira mun fahimta ai na'am na'am a ina haka yi faru to mu je ina doka tsawai lamba lamba ina lamba zango ƙarnar wani zubin mutane suna da wani abu sai su ci abinci su koci ko sai su kirkiro wata matsala so su ce ma malamai su masu fatawa akwai wata akwai wata matsala da naji ana ta yawo da ita kwanaki to sai kama da irin wannan shi yasa na tambaye ka a ina haka ya faru mu je shi mun zai kama shi ya sa shi ya sa shi ya ci eh, shi kuma ka abi ya sama eh. wannan matsala ce ita ce ita ce an sha yawo da ita ba wani lambun zama da ta ba to in haka ta faru idan haka ta faru sai ya raka wa'ibiyinsa su kuma suna zaune in yi a biyu sai ya miƙe shi kadai ya yi a biyun shi ya gaba sai ya dawo suna zaune suna jiran shi sai ya dawo sai ya zo ya zauna sai ya sallame su ma sai su sallame bai kama da talatul khawfi ba a ba su in sabili ya sun yi ba'adi sun yi tsari kai waɗannan ba wani abubuwa ba ba wasu abubuwa ne da suke abubuwa kawai wata kwakwalwa ce akwai abin da ake cin al'alghazul fiqhiyya na na sai ya zaɓi wanda yake da tabbas ɗin yake ganin sallar ya fi kama da abin shi sai ya bi shi eh. to shi ke nan dama yin aka gama sallar farilla ta asali to malamai suna jani'in jaka shin ya halarta a mayi wata sallah a wani masallaci a sake ko bai halarta ba malamai suna jani'in jaka a tsakanin wasu suna ganin za a iya yi wasu suna ganin ba za a iya yi ba to mutum ya shigo masallaci ga mutane kowa na yi ɗaiɗai ya ga ba wanda ya yi mishi shi kenan shi ma sai kafa tashi shi ma ya shi kadai Idan an huta da an riga an gama ta'addani ta riga ta tafi sama da izinin Allah kada mutum ya rike sakacin bai samu salatin jama'a magabata fa na kwarai idan ɗayan su bai samu sallah ba aka gama sallah bai samu salatin jama'a ba kuka yake a zo a yi ta mishi jahilin kamar ya yi asara wani yanki mai tsoka na dukiyarsa haka a suke ɗauka amma mun sai mutum ya lissafa maka yau da mutum zai zo na yamma kansa hisabi ta ce cikin sallolin da muka aiwatar guda biyar guda hudu kai yanzu ka lissafa ka ce mutum guda nawa ya sama jama'a sai ka ji mutum yana jani in ja sai ka ji mutum yana yana jin fa zahar fa kawai ya samu biyu wannan ita ce fa sallah ita ce karshen da. manzon Allah sallallahu ya ce ƙarshen abin da za a sanci ma musulmai a ƙarshen tashin alki a ƙarshen duniya shine sallah sallah ita ce za ta zama abu na ƙarshe da mutane su daina yi kaga ne yana da ban sai mutum ya fatan kada ya zama cikin waɗanda za a sance musu sallan nan su daina yin sallah ya halaka kenan daga halartar jama'a kuma mutum ya ƙoƙari ya zo kafin ba sai ya ji an tada ba magabata sun kasance suna gogogin samun tsohon gaba ne a tada sallah tare da su na faɗa mana al-imamu zahabi ya kawo a cikin sirru alamin nubala a ƙarƙashin tarihin sayyidina al-imam sa'id abin nan sa'id ibn musajjib da ake ce masa akhirul mutaqaddimin nan shekara arba'in tur yayi ba taɓa tada wata sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabi'i ne shi babba domin babansa al-musayyib bin hazan sahabi shekara arba'in cur sayyiduna sayyid al-musayyib yayi ba a taba da wata sallah ta barilla ba tare da shi ba kuma tsohon gaba to bai tantance ta ce mata a ce mata akhiru mutakaddimina ba shine karshen magabata sai wa bayan shi waye taɓa yin haka shekara arba'in cun su magabata haka suke suna girmama sallah suna ɗaukar ta abad da ta aba ce wacce ita ce ake gabatarwa akan komai ku kiyaye wannan Allah shirye ta da sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dumtum fi amani